sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 27 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Hanifa kamfanin Gazprom na Rasha ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau dinnan Laraba a ci gaba da rigimar da ta biyo bayan mamayar Ukraine da Rashar ta yi. Kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan ta kudu ya ce mummunan fada na baya bayanan tsakanin bangarori biyu na kungiyar SPLA na barazana ga ɗan zaman lafiyar da aka samu a ƙasar. Sannan kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken zanga-zangar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021 a ginin majalisar na ƙara dagewa wajen ganin jagoran 'yan Republican kebin Makati ya gurfana don fuskantar tambayoyi. To kanin labaran kenan. bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa an yi jana'izar mutanen da gobara ta ritsa da su a wata haramtacciyar matatar mai a jihar iman najeriya za kuma a ji cewa masana kan harkar saka ido a kan harkar zaɓe a afirka suna tsokaci kan tsarin zaɓuka a afirka kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasir adamu hikaya ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum jama'a da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. kamfanin gazprom na rasha ya daina tura ma kasashen poland da bulgaria man fetur daga yau dinnan laraba wanda shine na baya-bayan nan a dauki ba dadin da ake yi a fagen tattalin arziki wanda kuma ke da nasaba da mamayar ukraine da rashar ta yi rasha ta bukaci kasashe mambobin kungiyar haɗin kan turai eu waɗanda da dama daga cikinsu ke dogara ga rashar wajen samun kaso mafi yawa na man fetur da suke bukata da su rika biyan man fetur da gas da ake tura musu da takardar kuɗin rashar ta rubul yau laraba kamfanin na gazprom ya ce poland da bulgaria sun ƙi yin hakan saboda haka za a dakatar da tura musu man fetur da iskar gas to sai dai kasashen na poland da bulgaria sun ce wannan mataki da kamfanin na gazprom ya ɗauka sabawa ne ma ka'idar kwangila wasu kasashe mambobin eu sun ɗau matakin rage dogaro da man rasha kuma dainawa kwata-kwata matakin da ya hada da neman wurare na samun man ɗin na daban da kuma inganta amfani da makamashi mai tsafta. kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagai da wuta a sudan ta kudu ya ce mummunan fada na baya-bayan nan tsakanin bangarori biyu na kungiyar spla a jihohin upa nile da kuma unity na barazana ga ɗan zaman lafiyar da aka samu a ƙasar da yake magana yayin wani taro na kwamitin sa ido a birnin juba jiya talata asirar da nero ahmad shugaban kwamitin kula da yarjejeniyar tsagaita wutar ya ce wani bangare mai alaka da simon gadwich da mayakan da ke biyayya ga mataimakin shugaban ƙasa rick machar sun ci gaba da fada a jihohin upper da unity tun daga ranar 11 ga watan fabrairun shekarar nan fada da makami tsakanin kungiyoyin da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya na barazana ga batun kwance damara na dandandan an shiga zaman ɗaɗɗar a jihar unity tun bayan da wasu 'yan kungiyar kid da matasa da masu ɗauke da makamai suka kai farmaki kan sansanin mirmir a ranar 11 ga watan fabrairu waɗanda aka ce kwamishinan karamar hukumar koch ne ya ingiza su abinda ahmad ya gaya ma sashin turanci na muryar amurka da ke gabatar da shirye-shirye kan sudan ta kudu kenan kwamitin majalisar wakilan amurka mai binciken zanga-zangar da aka yi ranar 6 ga watan janairun shekara ta 2021 a ginin majalisar da ke capitol hill na dada dagewa wajen ganin jagoran 'yan republican kevin makati ya gurfana don fuskantar tambayoyi bayan bullar wani sabon bayani da aka samu game da wasu maganganun da ya yi a keɓe kan mummunar zanga-zangar a cewar shugaban kwamitin a jiya talata shugaban kwamitin bani thompson ya ce kwamitin na tunanin yanke shawara a wannan satin game da batun sake tura sammaci ma makati wanda ya ki gurfana gaban kwamitin bisa kansa kwamitin na kuma duba yiwuwar gayyatar wani gungun 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican don a yi masu tambayoyi an jima kaɗan ibrahim zai sake dawa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko Hukumomi a jihar Imo sun gudanar da jana'izar mutanen da gobara ta tashi a wata matatar mai sannan ta ritsa da su. Ga wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe dauke da rahoton. An gudanar da jana'izar fiye da mutum ɗarin da suka mutu sakamakon wata fashewar da ta auku a wata haramtacciyar matatar mai da ke dajin Abezi na jihar Imo a daren Juma'ar da ta gabata. a wani aikin da aka gudanar da kulawar hukumomi da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma jami'an tsaro an binne akalla gawarwaki hamsin ne a kabarurruka uku a yammacin jiya talata a harabar daji inda al'amarin ya faru bayan aka kasa bayyana su tsabar lalacewar su da kuma tsananin konuwa yayin da hukumomi suka mika sauran gawarwakin ga iyalansu. Mr. Ben Marcos wani shugaban matasan garin ne yake cewa abin da ya faru ya yi muni sosai kuma har yanzu mun kaɗu da gaske ba mu ji daɗin cewa akwai haramtacciyar matatar mai a nan ba. Amma a matsayinmu na al'ummar ƙaramar hukumar Ohaji Ebema muna roƙon gwamnati da kuma kamfanoni masu harka a garinmu su samar wa matasanmu aiki saboda idan suna da abin yi ba za su zo nan suna abin da bai dace ba. It's a very disastrous incident. I feel so much concern how human beings. Kenan wani limamin cocin Katolika Reverend Father Gerald Njoku ne yake cewa wannan wani al'amari ne mai tattare da bala'i. Na damu sosai da yadda aka yi asarar mutane a wani lamarin da bai kamata ya faru ba. Amma abin takaici shine abin ya riga ya faru. Muna roƙon Allah ya ji kansu ya kuma tsare waɗanda suka bari. yanzu gwamnatin jihar imo ta umarci jami'an tsaro su shiga dazuzzukan karamar hukumar ohaji ebema su zakulo miyagun masu haramtattun matatun mai tare da tsabtace wannan haramtacciyar matatar mai inda gobarar ta tashi da feshi in ji kwamishinan yada labarai chief declan emelumba alfonso sokorigwe muryar amurka daga umuahia najeriya Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran duniya. yi hamɓararriyar shugabar Myanmar an sa su ci da laifin aikata ɗaya daga cikin tuhume-tuhumen almundahanar da sojojin da suka hambare gwamnatinta ta farar hula ke yi mata. Wani alkali a Nefitau babban birnin ƙasar ya yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyar masu ci, 'yar shekaru 76 bayan sanar da matsayin kotun a wani zaman kotu a yau ɗinnan Laraba, a cewar wata majiya da ke kusa da kotun. an yi zaman sauraren shari'ar ne a asirce kuma an hana lauyoyinta magana da 'yan jarida an zargi su ci da ansar cin hanci na dalar amurka dubu shida da kuma kilogram na gwalagwalai wajen sha ɗaya daga wurin faimin chow wani mamban jam'iyyarsu ta nld kuma tsohon babban ministan yangon mai wato birni mafi girma a myanmar wasu 'yan sama jannati hudu na kan hanyarsu ta zuwa tashar ƙasa da ƙasa ta sararin su bahana bayan ƙaddamar da bulaguran nasu da dare cikin wani tsari da ya burge 'yan kallo amurkawa jill lindgren robert hines da jessica watkins da kuma 'yar kasar italiya samanta cristo ferretti mai wakiltar cibiyar harkokin sama jannatin turai sun cilla sama daga wurin harba kumban kennedy na cibiyar hukumar harkokin sama jannatin amurka nasa da ke florida da safiyar yau dinnan laraba a cikin kumban space x crew dragon wanda ake wa lakabi da freedom ko yanci ana sa ran mutanen hudu za su isa su kuma zauna a tashar sararin sama ta ƙasa da ƙasa ɗin jim kaɗan bayan tsakar dare agogon gmt da safiyar gobe alhamis wanda ya daidai da karfe takwas da minti goma sha biyar agogon washington inda za su kasance na tsawon watanni shida suna ta gudanar da binciken kimiyya an aiwatar da hukuncin kisa kan wani ɗan ƙasar malaysia mai taɓin hankali wanda ake tuhuma da safarar mugan ƙwayoyi a singapore duk kuwa da roƙon a bar shi da rai da ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da kuma wasu fitattun mutane suka yi. da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Tsohon mai ba da shawara ga sakataren Majalisar dinkin Duniya kan sha'anin yankin Sahel Muhammad Ibn Chambers ya yi kira ga kasashen nahiyar Afirka da su lakanci hanyoyin da za a rika gudanar da zaɓe cikin lumana. tun daga farkonsa zuwa ƙarshe saboda a rika kaucewa tashe-tashen hankula da ke biyo baya. Ibn Chambers ya bayyana haka ne yayin buɗe wani taron duba sha'anin zaɓe na tsawon kwana biyu da aka fara a Accra, babban birnin ƙasar Ghana. Ga Ridwan Abbas da ƙarin bayani. rukuni na sa ido a kan da jini tare da duka abin da ke kai yana kawowa imama project ta takaice ta duba irin darasa da aka koya tare da kwarewa da waɗanda aka azawa nauyin sa ido a akan zaɓuɓɓukan afirka suka samu tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman afirka da yankin sahel dr muhammad ibn chambers ya ci kasar afirka ta wuce a ce har yanzu sai ta tuntuɓi shugabanni akan hanyoyin canjin mulki ba tare da tashin hankali hankali ba ya ce. not surprising that we continue to witness and violence Bai da mamaki cewar har yanzu muna gani tare da fuskantar tashe-tashen hankula da ke dakile baki ɗaya demokaradiyya da gimshikin mulki a nahiyarmu. Abin da ke jawo dawowar mulkin soji kamar yadda muka samu a Burkina Faso, Mali, Gini da kuma kokarin juyin mulki a Gini bisa da Nijar. Ka dai nemi jin ra'ayin jama'a game da abin da ke jawo juyin mulki yanzu haka a Afirka ga abin da suke cewa. muhammad mansur to a hakika abin da ke faruwa afirka ɗin nan ba komai bane illa zalunci rashin adalci na shugabanninmu suna danna mutane da sun hau mulki ba su karga mulki ba su da kowa sai amsa ga dama suke to shi ke kawo soji suke sha'awar su sai suka san cewa kamata a zo su dakatar da su su kawar da su su kafa nasu daga bayan su su a yi zaɓe. ni ne autan hadi man sharu a ra'ayi da ya fi yawa shi ne da ya fi amma adalci saboda shugabannin nan kaga wani ya ce yana cikin mulki zai kara a juyi tattalin arzikin a juyi yadda za a yi ya san dai yadda zai shi ya tsaya ko ya a kai sai ya tabbatar da cewa shi ya hau ya cuci jama'a kuma sai an talotar da mutane ba haka ba ko yaya irbad ibrahim masani na abin da ke kai yana kawowa zai ce game da shawarwarin cibiyar wanga muktamar ko taro da aka yi na kwararro kan lamarin jefa kuri'a da kuma zancen zaman lafiya a karkaran yammacin afirka da afirka baki daya na ga mataki ne da yake kayatarwa domin yau idan an duba kasashen da aka samu matsala imma na juyin mulki hasatan za ka ga wani lamarin jefa kuri'a ne ya kamata kuma duba electoral commissioners wani irin process ne za bi kai a zabe su domin za ka ga da yake executive power na kasashen afirka na da karfi shugaban kasa ke rattaba kan sunan wanda za mai da shi mai duban zabe to yau kuma kaman kwallon kafa ne da buga kai ka zabi refirin da shi zai ci macin ya ba 'yan adawa dole ka zabi wanda kai ka amince da shi kana da tumanina kan abin da kai kake so shi kuma mai shi ke so ina ga wannan dukan an duba an zabi mutanen da suke da integrity mutanen da kuma ba sa tsoro mutanen da kuma za su yi su tsaya kan kafansu kan da da yi a yi a cimma guri ina ga wannan zai taimaka sosai Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga shirin mu na gaba, Nasiru Gareka. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau masu raro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu sake duba lamarin tabarbarewar tsaro ne A makon jiya in ana biye da mu muna tare da ɗaya daga waɗanda aka san jirgin ƙasa ya rutsa da su a hanyar Abuja zuwa Kaduna wato Alhaji Shu'aibu Adamu Alhassan wanda ma duk waɗanda suke tare da shi Allah ya karɓi abunsa. Tuna lamarin har yanzu kan jefa shi cikin firgicin gaske. Kuma abin da ya sa nake tunanin akwai informa ko kuma wakila akwai wasu irinsu a cikin jirgin ni ba a taragona ba ne amma ɗaya da muka hau tudun yana ba da labarin cewa da suka shigo taragon ya ji an riƙe wani ana ce mishi kai ɗan majalisa ne ko kai ɗan majalisa ne ko suna irin tambaya ɗinnan. nan to kaga wannan ya gwada cewa ta yiwu akwai informa ko kuma an gaya musu ire-iren mutanen da suke cikin jirgin to kaga eh, to gaskiya na farko dai mu kyautata ayyukanmu mu kyautata niyyarmu mu fara tsarkake zuciyarmu sannan na biyu kuma jami'an tsaro mu taya su da addu'a domin wanda yake waje ko da ni ma an ka taba ni sai in ga kaman ba a komi amma daga jiya na gane cewa wayannan sojojin wallahi abin da suke ya wuce abin yayi yawa ne yasa haka kai ga haka amma tsakani da Allah yanda suka yi deploying jiya har da manyan su suka shigo dajin nan wallahi tallahi ya nuna cewa suna aiki sai dai a taya su da addu'a kuma Allah ya ba su musa wato wai me ake cewa ne abun ne da yawa mutuwa wai ta shiga kasuwa wata kalma ce da da da nake jin da ana faɗa eh akwai ɗaya shi ma yana cikin ambulance ɗin shi ba harbi ba ne amma an fita da shi ya bani labari cewa ya tafi ya tafi first class ne ya je ga wani sai ya tsaya hira to dama nan ne first target ɗinsu aka zo aka wajen da masu kuɗi suke zama Eh, eh, ya ce an fita da su amma sai ya sa ran shi ko sun ɗauke shi zai yi ƙoƙarin guduwa sai dai in harbin shi za to da suka sashi a mota yana kyautar sun ya ce gefen windo ne sai da suka zo wani wuri kamar kwari ne shine sai ya ce ya dira to shine ya kare a hannu har motar ta tsaya ta za su fara harbi sai wani ya ce su wuce kawai su bar shi to shine ya gangara wani kwararo to sai da ya ji jami'an tsaro suna ihun cewa mutane su kwantar da hankali to shine to daidai lokacin da yake ba mu labari daidai lokacin kuma a inda ya fito garin shi aka ce ga matsalan da yake ciki mutumin ya kawo dani cewa ga shi can bandit sun shiga sun kashe mutane kuma sun tafi da wasu. Wannan kaga tun da ma ya buya a wani waje yanzu inda su miyagun ne suka buya kaga za su iya ma sake ci gaba da kai hari kan jami'an tsaron makina. Sosai kuwa sosai kuwa Eh, jiya na bashi a 44 an ɗaga hannun suna ƙoƙari kuma muna zuwa 44 kafin mu karaso su malaman aikin asibiti sun riga sun zama alat ba wani wadda aka bashi wai cikin wai don ya zo yanzu a jira nan da nan suka yi cikin emergency sun yi ƙoƙari. Ran shagu Allah kiyaye na gaba. Amin ya Yanzu ka koma kana hanyar za ka koma Katsina kenan ko za ka dan ah, huta a ah, Kaduna hankali kai kwanta. na Kaduna hankali na kwanta gaskiya saboda <laughs> da na rinta ido kawai ina kallon abin da yake faruwa. Ina kuma duba makota waɗanda aka harbe su ina tuna yadda muka abin nan da su kafin mu taso. to amma ni kam alhamdulillah ba wani abu da zo dama buguwa ne da take-take da za a kai ma mutum a sauransu ko ina da gabobi shine kun suka ban magani a asibiti na shanu zo to alhamdulillah da fatan waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu waɗanda ke hannu Allah ya ba da ikon ku da su kamar yadda na ga shugaban kasa ya ba da macin oda a bayanin shi da na gani ya gwada ma jami'an tsaro nan shi duk abin da za su ke son wani bayani kawai a je a ceto wa'annan mutane kuma su ɗauki mataki kuma a gyara titin jirgin ruwa. in dai Allah ya sa sun abin nan sai mai fatan nasara jirgi dai kan wannan yana kama yayi dameji zai wuya ma ya gyaru nake gani to wadan wani abu ne sai su da ya shafa expert din in suka duba suka gani amma dai duk jirgin nan ya jirkice akan titin shi kuma ya kwanta wasu gefen wasu gefen kuma yana dab irin namu coaches din ke da kwanta Allah ya kiyaye mutane da yawa ciki har da 'yan majalisar wakilai sun koka kan wannan lamarin. are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe. Kamar a makon jiya, katalban Bauchi Tahir Ibrahim Tahir akan hanyoyin gyara da ya dace a ɗauka. Alal misali ai dukiyoyin nan su shi filin tashin jirgin sama da shi jirgin ƙasa da har in kana da labari har dangote refinery matatan mai da yake lagos har nan an kai mai hari in kana da labari saboda haka abubuwan da ake harin sunan ko ake yakan sunan abu ne da suke arziki ne na ƙasa baki ɗaya na kowane ɗan najeriya arzikinsa ne mallakansa ne in ka saurari ministan transport ya yi maganan kan cewa harin da aka yi kawai a jirgin kasan nan ya sa an yi asaran ya fi naira biliyan uku. So saboda haka abin zai ɗaure maka kai a ce ya za a yi kuma ɗan Najeriya shi ya tashi kuma yana ƙona nasa arzikin yana hallaka nasa arzikin. So saboda haka mu ne kenan mu da kanmu muke cutan kanmu, mu ne muke cutar da ƙasanmu, mu muke hallaka kanmu da kanmu. so ba wani abu kuma zai wannan ba zai maganin wannan abu ba sai idan mu da kanmu mun tashi mun yaki abu ba abu ne na gwamnati kadai ba ba abu ne na sarakuna su kadai ba ba abu ne na gwamnoni su kadai ba koko na shugaban ƙasa. a'a waɗanda suke wannan abubuwan makwabtanmu ne yan uwanmu ne yan addininmu ne yan anguwanmu ne yan garinmu ne duka akwai nasaba tsakani da su saboda haka mugun iri na cikinmu ya kamata a ware su daga cikinmu a fidda su a kuma hukunta su 'yan adam ne irinmu 'yan ƙasanmu ne mun san da su yanzu kaman garin nan da aka ce an yi wannan hari na jirgin ƙasan nan ai ana sane da zaman garin ana sane da mutanen da suke garin kuma ya kamata a ce waɗanda suka zo suka yi wannan harin ai ya kamata a ce mutanen garin sun san suwaye sun san wanda suka aikata wannan abu ko ba haka ba wato talba wannan al'amari a farko farkonsa yana maganan sulhuntawa da waɗanda suke kai yare nan tunda duk da buɗe wuta da ake yi gashi kuma yanzu a ce har waɗannan barayin eh, dajin sun zo sun tinkari jirgi gaba ɗaya ya nuna ƙarfin bindiga kawai ba zai wadatar a wannan yakin ba. Dama ƙarfin bindiga ba bai isa iya dakatar da wannan abu ba na ɗaya dai addu'a za a sa a gaba addu'a silahul mu'min baya ga addu'a ai addini bai hana sulhu ba kuma a gwamnatance ma in ka duba a baya za ka ga akwai wanda suka yi irin wannan ta'addancin a ƙasan kudu ta niger delta din nan wanda kuma an yi sulhu da su an yi abin da ake kira amnesty saboda haka in akwai waɗanda suke da niyan yin sulhu tsakani da allah lalle ku ya kamata a saurare su ya kamata a samu zama da su a kawo ƙarshen wannan abun a samu maslaha wanda kuma suka ƙi suka bijire suka matsa sai sun yi ta yaki da sauransu suna barna to wannan lalle kuwa ya <laughs> wajaba a yaƙe su su saboda haka za a iya maganin abun ta hanya biyu ta hanyar sulhu da kuma shi bindiga in sulhu ya samu ai sulhu inda sulhu ya gagara a ci gaba da ba ta kashi wato talbot a zo ne ke faɗa min ce hata a cikin garin huntuwa duk da girman huntuwan nan wanda waje ne da ya zama ma wasu ma dama ma ba ma yan yankin ba ne suke zuwa su zauna saboda harkokin kasuwanci a wajen an ce waɗannan yan mm. da suna shigowa har cikin huntuwa su yi abin da suka ga dama su fita wannan ya nuna da biranen arewa da ƙauyuka yanzu kusan babu inda za a ce akwai tsaro gaskiya wannan ya nuna haka kusan a arewacin nan yanzu ba inda za ka shiga ka numfasa ka huta ka ce kai hankalinka yana kwance wurare kalilan ne inda suka fi tashin hankali da rashin tsaro sun fi inda akwai kwanciyar hankali ko kuma akwai tsaro yawa masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin arewa a yau makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka Ni na Sura da Mailika da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Bari mu fara da saƙon sardaunan ƙwallon Misau Zaharaddin Muhammad Kaka Misau ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa ku bani daman yin tsokaci akan yadda manyan jigogin jam'iyyar PDP mai neman mulki a ƙasa ta Najeriya suka samu saɓani wanda hakan ba ƙaramin koma baya bane a jam'iyyar duba da yadda neman gurbin mulki yake karatowa ta da jijiyar wuya da wasu suke don samun mulki ya nuna mana ba talaka bane a gabansu su dai kawai mulkin. sai sakon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama in kira ga 'yan uwana 'yan najeriya da mu nutsu wajen ganin mun zaɓi nagartattun mutane a zaɓe mai karatuwa zaɓen 2023 ba jam'iyya ba ganin yadda wasu daga cikinsu masu neman mulki ido a rufe ke canza sheka daga wannan jam'iyya zuwa wancan daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu ƙaunar mu ba wanda muke ƙauna ba amin sai saƙonmu na ƙarshe ya ce assalamu alaikum voa hausa mun shigo wannan filin ne domin mu nuna farin cikinmu a bisa yadda gwamnatin kasarmu najeriya ta sake buɗe mana wasu iyakokin kan tudu guda hudu wanda ta rufe a baya waɗanda suka hada da bodar jibiya kamba ikom idoroko hakika mun yi matakar farin ciki da bude iyakokin domin rufe iyakokin da gwamnati ta yi ba karamin nakasa harkokin kasuwanci ya yi a yankunan ba don haka muke kira ga gwamnati ta taimaka ta buɗe mana bodar kwangwalam da sauran bodojin da suke zama a rufe domin ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci a yankunan mu. Yanzu kuma ga falalar azumi albarkacin watan. Sunana Bashir Shakya Usman Bauchi. kwarai akwai haƙƙi sosai al'ur'ani ya jeranta haƙƙin makwabta hawa uku akwai makwabcinka musulmi kuma danginka shine mai haƙƙi uku akwai dangin makwabtaka dangin musulunci dangin dangantaka na jini makwabci mai haƙƙi biyu ke bin wannan musulmi ne danginka ne ba dan uwanka na jini ba wannan haƙƙinsa biyu kenan dole ka kiyaye masa wannan haƙoƙi nasa guda biyu akwai makwabci mai haƙi da makwabcinka ne ba musulmi bane ba dan ka dole ka kiyaye masa haƙƙinsa in wani ya kawo masa hari kai ya kawo hari ku tashi ku kare tare ba za ka bari wani ya taɓa lafiyarsa ba barandara kuma ce a haɗa baki da kai a kashe shi ba zai yi ba a taɓa shi ma kana nan kayi laifi in dai baka kare shi ba a musulunci to muna tsammanin su ma kiristoci ba za su rasa irin wannan koyarwa ba tun da an ce su makiyansu ma masu yaƙansu su zo su barantana kuma masoya shi yasa kamar yadda nake faɗi cewa idan da kowane bangare zai ɗabbaka koyarwansa mu addinin mu na zaman lafiya su addinin su na tausayi mai tausayi zai zauna da kowa ma tunda har makinsa yana so barantana ko masoyinsa me yasa sunan ƴaƴansa suna annabi isa alayhi salam mai zaman lafiya zai zauna da kowa lafiya barantana kuma kirista wanda yake mai addinin tausayi a rage rera wakan a aikata aikace ma'ana a rage biya sakonin da baka aikata aikace to da najeriya ta zauna lafiya mu a bangaren mu na musulmi addinin mu na zaman lafiya ne dole in kira mu mace mu dabbaka aikace mu zauna lafiya da juna na san su ma bangaren su suna da waɗanda ba sa addiyarin tu wannan sakonni amma abin da ya kamata mu gaya wa juna kenan addini ba shine matsalar mu a addini ba shine matsalar Najeriya ba masu amfani da addini don cimma manufa ta son zuciya su ne matsalar mu masu amfani da addini don cimma manufa su ne muke da matsala ba wai addinan ne kansu matsala ba addinan ba sa bukatar wani gyaran fiska yadda Allah ya su haka ya kamata mu ɗabbaka su a masu amfani da sojin cimma sun zuciya su ne da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice To Hanifa a takaice kamfanin gasprom na Rasha ya daina tura ma kasashen Poland da Bulgaria man fetur daga yau dinnan Laraba a ci gaba da rigimar da ta biyo bayan mamayar Ukraine da Rasha ta yi. kwamitin da aka bashi aikin kula da yarjejeniyar tsagaita wuta a sudan ta kudu ya ce mummunan fada da baya-bayan nan tsakanin bangarori biyu na kungiyar spla na barazana ga dan zaman lafiyar da aka samu a kasar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu Mr. Sidrak. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu nake muku fata alheri. Bisalam.